الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب كل وذكرى لأولي العباد وجعله من البلاء العجب لو جاء وقاله من سبيل نحن وخروج الموت وكل ما للثواب وجعله على من في السبعة وكمال الشرع وفضل الخضار وجعله آية الباقية عن الناس الأحقاب مصداقا لقوله المزيد تريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولكن بربك أنه على كل شيء جديد وقال وسلامه على من ترك الرحيم ربه برهانا فتنزل بين يديه هدى ونورا وقرآنا فجاءنا سابقا بنيانا فاستوى على كل وفي الدنيا لأنواع الزهور amma za a salamu a cikin da kuma godiya sun gaba daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da cikin mai kowa mai komai wanda ya raya mutu a wannan jama'a mai albarka ya kwacin alhamis karka wata ba a zan da ta masa rahama sallallahu alaihi wa sallama da zama da zuwa madina da shekara dubu da ta da arba'in da bakwai wanda ya daidai wanda ya daidai wanda ya daidai da ashirin da shida ga wata biyu na ashirin da bakwai ashirin da wata biyu ashirin da shida ga watan azumin da ya da watan hmm. wani da ya rike da kuma da ya ce da ta fata mana aiki الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم لكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi masu albarka kamar yadda muka yi sharhi da bayanin tafiya ya tabbatar ma waɗanda suka imani da cewa a cikin rayuwar akwai wasu abubuwan da suka iya kawo mutum da akwai wasu abubuwa da suke rage ah, da jawo alaƙar da kuke da mahalicci ko wajen kauta da jawo zuciyar mutum akwai wasu abubuwa da ya kamata ku kula da su ko mai da hankali a kan su saboda yadda كما wata yana ma wanda suka san ku a lokacin da suka tattara gida mai samun abubuwa su ne aka dunkula ambatan su a cikin azwajikum wa sai kuma Allah ya ƙara ta cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna ibn al-qayyim rahimahullah yana da wata magana mai matukar muhimmanci wacce take da alaƙa da wannan aya yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sukanta mataye da ƴaƴaye a matsayin abokanan gaba yake cewa laisal murad بالعداوة هنا ما يفهمه كثير من الناس من أنها البغضاء الحادة وإنما المقصود بالبغضاء هنا بغضاء المحبة الصادة yake cewa abin da ake nufi da adawa a nan na tabbatar da cewa wasu daga cikin iyalanku ko mutanen gidanku abokanan gabanku ne ba ana nufin abokanan gaba na fada wannan ya kai ma wannan nushi wannan ya faɗi magwakar magana wannan ba wannan gabar ake nufi ba kamar yadda da yawa daga cikin mutane aka ce gaba kwakwalwarsa take fara hararuwa ya ce ana nufin babba'ul mahabbati sadda gaba ta ƙauna a irin magana ce gaba ta ƙauna a fada wacce take katange tsakanin zukata daga bin Allah ko suke rage ma a zuciya ko jiki karkashin da take da shi wajen bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ibn kan yake nufi anan abin da yake nufi shine yana ƙoƙarin ya bayyana maka cewa wanda yake kusa da kai yake nuna yana son ka kake son shi to idan sannan da ƙaunar da yake maka ba a saita su a kan mahangar shari'a ba to wannan ƙaunar da soyayyar za ta iya rikidewa ta zama gaba tun a rayuwar duniya ko da kuwa an zumuntar da kalmomi ma'ana an yi amfani da kalmomi na zuma masu zaki wajen nuna ƙauna da kusanci idan ya kasance ɗaya daga cikin ma'aurata ko iyaye za su so aikata wani aikin alkhairi sai ya kasance wani ɓangare na iyalansu sun rage musu karsashi da himma wajen aikata wannan aikin alkhairi da za su ci gajiyarsa in sun koma ga Allah. Ko wannan a ma'aunin lahira abokanan gaba ne ko masoya ne? Abokan gaba ne. saboda duk wanda yake son ka da gaske zai so maka alkhairin lahira fiye da na duniya in so samu ne ka hada duka guda biyu idan biyun ba za su haɗu ba to zai fifita maka ka samu alkhairin lahira ko da za ka rasa abin da ake gani shine alkhairi a ma'aunin duniya yasa wasu daga cikin iyalai za ka tabbatar da ma'anar wannan ayar a kansu lokacin da jagoran gida miji kenan daga wani aikin alkhairi yake so ya yi a ciyar da dukiyarsa wajen neman yardar Allah kai ka ji suna kururuwa suna wayo zai tafiyar mana da dukiya musamman idan a ƙarshe-ƙarshen rayuwansa ne lokacin da shekarunsa suka ja a nan ne za ka ga ƙiri suna tuki ta abin da duniyarsu take so fiye da abin da kai za ta samu a lahira ke sa ake ma mutane wasiya tun kafin la'asar tun da asuba da aza ki kokari ka nemi lahira da dukiyarta. idan ka bari sai da almuru gab da magarba za ta yi ma'ana ƙarshen rayuwarka ba lallai bane ya zama tana da karsashi da kokarin ka yi a daidai lokacin da 'ya'yanka za su iya a sanya kafa akan wannan aikin alkhairin da kake so nawa nawa ne a tarihance haka yi akwai waɗanda sukan kai matakin su kai iyayen nasu kotu domin a yi musu hajiru shi shine a hana su tasarrufi kan dukiyarsu a ce sai dai a ba su na ci da sha kyau saboda an hango cewa za su karar da dukiyar a daidai wannan lokacin inda san shi suke yi san gaskiya da za su taimake shi wajen yabo Allah ya nemi yarda Ya sa ɗaya daga cikin magabata da ya shahara da ciyar da dukiya wajen neman yardar Allah wasu daga cikin mutane suka ce masa an ba a hankali wannan dukiyar da kake ciyarwa ne ka bar ma ‘ya'yanka ne su kuma za su samu sai ya faɗi wata magana khalida wacce aka rubuta ta agoshin tarihi ake cewa innama unfiquhu fi sabilillahi addakhiruhu li nafsi inda Allah wa addakhiru rabbi li Abin da nake cewa ina injecting ne mana ina tura shi ne gaba ya je ya jira ni kafin in isa gaban Allah in tare da shi ni kuma 'ya'yana na bar musu Allah ma'ana abin da yake so ya ce idan na ji tsoron Allah na nemi yardar Allah da dukiyata to Allah ba zai tozarta iyalina kuma haka ne da yawa daga cikin 'ya'ya suna samun tagomashi ne da taimakon Allah ta sanadiyar salahi da nagartun iyayensu sannan lokacin da mutum ya ki fitar da haƙƙin Allah da dukiyarsa saboda ƙoƙarin ya tanada ko ya tattalan ma ko yanzu dabara da wayo ta shigo to sai Allah ya bar mutum da dabararsa lokacin da mutum kuma ya nuna cewa ya Allah wannan dukiyar ta ce zan nemi yardarta da ita sannan daidai gwargwado zan bar ma iyalai na abin da ka kaddara in bar musu daga nan sai Allah ya sanya albarka a cikin dukiyar sannan ya sanya ma ƴaƴan ƙaunar ka ƙaunar asali sannan idan ka bar duniya idan dukiyar ta haɓaka ba za su ƙasa a gwiwa ba wajen ciyar da dukiyar wajen yi maka watsafi ko kuma neman yardar Allah da ayyukan alkhairi ta hanyar shuka ayyukan alkhairi ya kasance kana kabarinta a hasken ayyukan da suke na alkhairi yana isowa gare amma duk lokacin da mutum ya fifita ba abin da zai bar ma ɗayan shi ko iyalansa a kan haƙƙin Allah ko irinsu ne ake cewa inna ma amwalukum ko aulanukum fitna idan kuma su ɗayan ne ko iyalan suke hanawa a yi sun zama aduwwan lahu sun zama a abokanan da ga wata fa'ida mu amfana da ita kafin ci gaba a ƙur'anance Allah subhanahu wata'ala yakan ambaci al'amwan da aulad tare za ka iya kirga wannan a cikin suma mawazi olikiran alkaliniya mana inda kalmomi guda biyu ake gwama ambatansu a yahtimuna ko a yahtabuna annama numidduhum bihi من مال وبنون المال والبنون لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم أن كان ذا مال وبنين هذا مال ذا نعم وشاركهم في الأموال والأولاد وحدهم ووعدهم الشيطان إلا غرورا زين للناس حب الشهوات قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم لا سنة Ah, me yasa ake gwama ambatansu da yawa la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ko dalili shine wallahu a'lam abubuwa kamar haka abu na farko daga cikin manya-manyan abubuwan da suka fi kai mutane wuta to dukiya da yaya kare da gaske wasu da yawa daga cin malaman tafsiri sun ambaci wannan da yawa daga cin abin da yake zama sanadiyar halakar mutane dukiya da yata na biyu da yawa daga cin abin da yake shagaltar da mutane ya hana su bin Allah ko kuma in sun bi Allah ma ba za su tsaya su yi yadda ya kamata ba dukiya da yata na uku da yawa daga cikin abin da yake sa mutum ya dafa hannunsa a kan abin da yake ba nashi ba na halar ya'ya da iyalai na hudu da yawa daga cikin abin da yake sa mutum ya manta da asalin abin da ya zo duniya saboda dukiya da ya'ya kasa aka ce latul tulhikum kar ka shagaltar da ku saboda mai kuna da primary assignment ɗinku shine ibada me wannan ibada shine an zikirillah to kar ku yarda waɗannan abokanan guda biyu na ku, zama sun zama shamaki tsakanin ku da ambatan Allah akwai wata fa'ida wacce tafi wannan zurfi a ilimin Qur'ani a balagan Qur'ani har wala yau ita ce me sirrin da ya sa wani lokaci sai a gabatar da aulad a kan amwal wani waje kuma amwal a kan aulad kamar yanzu a nan inna ma amwalukum wa auladukum an gabatar da amwal dukiya nan sannan ɗaya an kane da mali wa a ga dukiya sannan 'ya'ya. المال والبنون زينة الحياة الدنيا عندما تدوك يا وأما مثال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين سنن والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق هذا أنا عندما تد أنبتا يا يا يا سنن القناطير المقنطرة دوكيا. ko إن كان wa وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أنا دوكي أتذو bayan an ambaci ah, dalili wallahu alam shine duk inda ake magana akan alhubbul fitri ma'ana ƙaunar da zuciya take ma wani abu asalin ƙauna ƙauna na ɗabi'a to ana gabatar da 'ya'ya ne a kan zuciya da ya dalili saboda dukiyar sau da yawa ana tara ta ne domin 'ya'ya ko kuma in mata tare ana tafiya ne a bar mu 'ya'ya saboda haka ƙaunar da zuciya take ma 'ya'ya ƙaunar asali to ɗaran makaunar da take ma dukiya amma duk lokacin da ake magana akan shagaltuwa da tafiyar da tunani da tafiyar da lokaci to dukiya ake gabatarwa saboda lokacin da muke ba dukiya da nemanta ya fi lokacin da muke ba yayan ba haka wani wannan yana daga cikin dalili wallahu alam wani lokaci kaga an ambaci wannan akan wannan Ah, akwai wasu dalilan ba wannan ba ƙari a kan wannan sukan zo ne bisa daidai da inda aka ambaci a ah, kalmomin guda biyu wallahu ta'ala ah, azuwadiku, wa لا تل... إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم أحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم مني بيانا ayar a dunkule da a fayyace haka ita ma ɗan uwarta inna ma a wa auladukum fitna duk mun yi sharfin su amma abu mu ci gaba akwai abin da ya kamata mu ambata meye sirrin da ya sa a can aka ce min inna min azwajikum nan kuma ce, aka ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna a can wasu daga ciki wasu daga cikin iyalanku matayenku ne ko ƴaƴanku wasu daga cikinsu abokanan gabanku ko abokanan gabanku ne a nan kuma sai aka ce tabbas ai ƴaƴanku ko dukiyarku da ƴaƴanku fitina ce gare kuma ana jarrabawa ce ba a ce wasu daga cikin ƴaƴanku ba me wannan yake nuna duk inda dukiya take duk inda 'ya'ya suke kowace irin 'ya'ya ne kowace irin dukiya ce to jarrabawa ce ga ma'abucinsu ita kuma jarrabawa duk inda aka yi ta ko dai a cire ko a faɗi idan aka ci jarrabawa to dukiyar nan da 'ya'yan nan sai su zama abin sha'awa abin kyakkyawan ambato ga ma'abucinsu. kamar yadda inda ka ji an yabi dukiya ga ma'abocinta to ana nufin wanda ya ci jarabawar da aka yi masa ne a kan dukiya duk inda ka ji an ambaci 'ya'ya ga ma'abocin 'ya'yan aka yabe su to ana nufin wanda ya ci jarabawar da Allah ya masa a kan 'ya'yan kun fahimta ah, duk inda kuma ya kasance ba a ci jarrabawa nan ba akan ƴaƴa da dukiya ba wannan dukiyar nasifa ce ga ma'abocinta waɗannan 'ya'yan ba abin alfahari ba ne ga iyayensu ba kun fahimta wannan yana daga cikin sirrin da ya sa aka kira su fitna so karatu a nan shi ne kowa daga cikin mutane ya waiwayi shi, daga cewa a wani mataki yake a babul abin da Allah ya azarta shi shin dukiyar da take da ita da rufin asirin da Allah ya maka ya zama tsanin da take takawa ka nemi yardar Allah a zuciyarka dukiyar take ko a tafin hannunka take idan a zuciyarka take ma'ana ita take controlling ɗinka take juya take nan idan a hannunka take to baka ɗauke ta a bakin komai ba ana sadaukar da ita wajen neman yardar Allah su kaci darba ‘ya'ya kuma amana ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a hannunka shin ka ba su tarbiyya shin ka ɗora su akan tarbiyyar addini shin ka ilmantar da su sanin Allah da sanin haƙƙin Allah a kansu shin ka kula da al'amarin ibadarsu sallolinsu azuminsu da abubuwan da suke yi na yau da kullum ko kuwa ka bar su ne sai yadda iskar duniya ta kaɗa su ko ta kaɗa su gabas ko ta kaɗa su yamma ko kudu da arewa idan aka samu na farko to an ci jarrabawa an samu fita daga tambayar da Allah zai maka kullukum ra'in da kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk inda kaji an ce jarrabawa akwai tambaya to akwai amsa ko a bada amsa daidai ko a faɗi Allah subhanahu wataala zai tambayi kowa daga cikin mutane daga cikin wanda Allah ya bashi ɗaya ko wanda suke karkashin ka kake kulawa da su ba daidai ba ne ta gina jikinsu da lafiyar jikinsu fiye da abin da ƙwaƙwalwarsu za ta taskance da zukatansu za su taskance ta ɓangaren sanin Allah da bautar Allah. Shi ya sa a irin wannan zamanin muna buƙatar tunatar da kanmu kyakkyawar tunatarwa a kan abin da ya shafi tarbiyyar ‘ya'yanmu da abinda muke ɗora su a kai a ɓangaren sanin Allah da kaɗaita shi ta ɓangaren ibadojinsu shin sallolin 'ya'yan sun miƙe ta ɓangaren hai'a ta ɓangaren yanayin yadda ake ta ɓangaren kulawa da ita a kan lokaci idan ya kasance saboda san 'ya'ya ba ka iya tsawatar da su to baka ci jaraba wanda aka yi maka akan su ba shine ta tabbata akan ta inna ma a wa auladukum fitna kamar yadda ana ji ana gani za a ki tashin yaro ya sallar asuba bayan ya kai ya sallar saboda ne saboda tausayin sa din ya samu bacci kaga inna ma amwalukum wa auladukum fitna mun fahimta mecece kauna gare shi a tabbatar da shi akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi annabi ibrahim ɗauko iyalan nashi ma gaba ɗaya ya kawo su maka rabbana li yuqimu salah kada al Wasu min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati yi yashkurun ashe wannan ita ce kaunar gaskiya ka samar ma 'ya'yanka da conducive atmosphere ma'ana yanayi mai kyau wanda za su bauta ma Allah su ilmantu da ilimi na addini su ilmantu da ilimin rayuwa wanda ilimin rayuwar nan fa ana so ne ya taimake su ƙarshen magana ya taimake su ne wajen bin Allah saboda haka secondary school da yaro zai je jami'ar da zai je aikin da zai samu in ya gama duka fa wai kayan aiki ne da ake so a samar da su din su taimake shi wajen ya bauta ma Allah ya rayuwa mai kyau ya koma ga Allah ya samu rahamar Allah ba wai ana ya yi karatun boko ko na zamani kawai din ya samu aiki da ya samu aiki ya gama a domin ya tsaron matsara a domin ya securing future sa da ba wannan future kai akwai future future me ce ce future future lahira future asali kenan saboda haka yana da kyau mu rika alaƙantar da tarbiyyar da muke mai ƴaƴanmu da karatunsu na zamani da cewa ana so ne su zama masu nagarta su zama mutane su zama masu bautar Allah domin su samu rahamar Allah da jin kansa sai ya kasance yananka yana kawo wuta a physics yana kawo wuta a chemistry da biology kuma a daidai wannan lokacin kana amfani da physics din kana samar da chemistry a kwakwalwarsa kun fahimta ma'ana yadda waɗannan ilmumukan da baiwar da Allah ya masa za su taimake shi wajen bin Allah ba ya kasance Ah, an cusa abin da ya shafi ilimi na zamani an bar abin da ya shafi sanin Allah da kaɗaita shi sai kasance an gina a gangan jiki ne kawai ba tare da gina zuciya ba Allah ya samu dace ah, fitna a nan da Allah ya ambata ah, ana nufin jarrabawa bala wakti ba wa mihna abinda wani shinge ne da ake so ka tsallake ake so a ga za ka tsallake lami lafiya ko za ka faɗi shingen shi ne aka sanya maka ga 'ya'ya ga dukiya aka ce zo ka wuce akan hanyar ka ta zuwa ga neman yardar Allah ‘ya'ya da dukiya duka kamar ɗe su taimake ka wajen bin Allah da neman yardar Allah su ma ka taimake su wajen nuna musu hanyar Allah da hanyar tsira sai ku taru a gaban Allah cikin salama da aminci ku haɗe a jannatin firdaus kuma irin wannan tafarkin ne ko da 'ya'yan naka sun gaza kaiwa inda ta kai a aikin alkhairi saboda sanin manufarka sai Allah ya sadar da kai da su gaba ɗaya a jannatin firdaus wallazi na amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان فالحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayar kema muminai bushara cewa waɗanda suka yi imani sannan zuri'arsu ko ‘ya'yansu da tsakonsu su ma suka bi tafarkinsu na imani ko da matakinsu a aljanna ya sha bambal sai a ɗauko na ƙasan a haɗe su da na sama domin walwalarsu ta ƙaru jin daɗinsu ya ƙaru kaga wannan ita ce nema إنما أموالكم وأولادكم فتنة idan Allah ya taimaki bawa ya fahimci saƙon da ke cikin waɗannan kalmomi ta yaya zai fahimci saƙon shi ne in kafin su zama jarrabawa da ziga shi Allah yana sanar da kai cewa dukiyarka da 'ya'yanka jarrabawa ce me ake so ka gane idan ka san cewa akwai rami a gabanka to sai kai tanadi ko dai tsanin da za ka taka ya tsallakar da kai wannan ramin ko kuma hanyar da za ka bi kauce ma ramin to shi ne ake so wannan ayar ta fa'idantar da kai tun a asibar fari aka sanar da kai cewa za su yi zama barazana da zai ka jarrabawa masifa ta za da sauransu to in ka san wannan sai ka shiga taitayinka Ka san yadda za ta mu'amalance su mun fahimta shi yasa wasu ga cin malaman tafsiri suke cewa fitna a nan fitnatu da eh, israfin eh, jarabawa ce ta tsananin ƙaunar da zuciya take ma ‘ya'yan wanda wannan ƙaunar za ta iya shagaltarwa ko kuma fitnatu isra'il a eh, jarrabawa ta rudarwa ta dukiya ce waɗanda duka waɗannan guda biyu suna da abubuwan nan guda biyu ɓangaren shagaltarwa ta ɓangaren abin da zuciya take so ko kuma tafiyar da lokaci a kai ko kuma ruɗuwa da abin da ake tarawa ko aka mallaka na tsaba ko dukiya. Wata ranar manzan sallallahu Alaihi wasallam yana son mimbari sai ga alhassan da hussein sun fuskanto inda yake suna tafiya wa alaihi ma kamisani ahmaran su kan sanya musu jajayen kaya suna tafiya suna faɗi saboda rashin nunar tafiyarsu Mazara masu salama da ya hango su sun matso kusa sai ya sako ya ɗaga su dukansu su biyu ya ajiye su kusa da shi sai ce sadaka ba Allah ya gaskiya inna ma amwalukum wa auladukum fitna Allah ya yi gaskiya lallai tabbas ‘ya'yanku da dukiyanku ko dukiyanku da ‘ya'yanku jarrabawa ce gare ku. Kashin a nan wata irin jarrabawa yake nufi, jarrabawar tasirantuwar zuciya da ƙaunarsu. Har ta kai ga ba ka so ka ga wata matsala ta same su, ba ka so ka ga sun taka wata kaya ba ka so ka gansu cikin wani yanayi na damuwa wannan faɗin da suke yi su tashi sai zuciyar manzan rama sassana ta so su kaga fitna din kenan saboda ɗan faruwar zuciyarsa da abokanan ƙaunarsa ko ababen ƙaunarsa. Mun fahimta? Wannan ya yi daidai da ah, ah, abinda mai hikima yake cewa wani mawaki yake cewa ah, inna ma auladuna bainana akbaduna tamshi ala al-ardi law habbat law habbat ar-riqu ala ba'dihim lam tana'at 'ayni min al-ghambi yake cewa ɗayan mu inna ma auladuna bainana ɗayan mu a tsakaninmu akbaduna tamshi ala al-ardi ai hantar mace da take tafiya a kan ƙasa kaga an gama faɗin bala da zance mutum ya ce maka ɗan sannan da take gani ai hantarsa ce ya ciro a cikin daga cikin jikinsa take tafiya a bayan ƙasa ai ka san mutum ba zai ga hantarsa cikin damuwa kuma ya kyale ta sai ce lauhabbatir rihu ala ba'dihim da a ce iska mai cutarwa mai ɗan zafi za ta kaɗa a kansu buga cewa za su cutu tana a ta aini minar rambu da ce ranar idona ma ba zai iya ɗaukuwa jin bacci ba ma'ana yana nuna maka tasirantuwar zuciya da wacce take ƙauna ko abin ƙaunarta ‘ya'ya ce ko wannan ƙaunar mai kyau ce amma idan ba ta hana a yi abin da Allah yake so ba ba ka hana abin da manzon tsira ta sannan ya umarni kuma wannan ƙaunar irinta da wacce ta fita ita ce ake so ta sanya ƙaunar Allah da kaunar manzansa gaba da ita kun fahimta la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in irin wannan kaunar da kake ji in kaga ɗanka hankar ka take tafiya a bayan ƙasa to ka so manzara masu sanan fiye da irin wannan kaunar ya kasance idan kaunar manzon Allah tana zuciyarka wancan kaunar ma tana jin kunya ta matso kusa duk ba sunanta kauna ba saboda kallon da za ta yi ma kaunar asali cewa wannan ai ita ce kauna mun fahimta mhm. to amma ka kamar yadda ake faɗa kullum ba wai faɗa da baki ba ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ko ya ce ga abin da Allah ya ce yake so Ko sai ka gabatar da abin da Allah yake so da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so akan abin da kake so da abin da iyalanka da 'ya'yanka suke so wannan kana a cikin zuciyarka akwai kaunar asalin amma idan ka fifita abin da ‘ya'yanka da danginka ko zuri'arka ko iyananka suke so a kan abin da Allah da manzansa suke so, to ba a jira kuma ka ce a na fi son Allah da manzansa, a aikin ka ya riga ya zama bayyana. Kun fahimta, kuma ana samun irin wannan jarrabawar duk lokacin da bukukuwa suka tashi a gidajenmu. ani abin da Allah da manzansa suke so idan aka ce a ai wallahi matan ne yadda ta so da su ba za to a ta fifita su akan akan umarnin Allah ai wallahi ƴaƴan ne ƴaƴan zamani ta san sun je turan nan sun waye ba yadda aka iya da su a'a to yanzu su ne gaba akan umarnin Allah kun fahimta wannan ƙa'ida ce ta rayuwa wacce muke ganin ta a safiyanmu da azahar ɗinmu da almurmu da jararenmu ma'ana wani ma'auni ne da zai tabbatar da bin Allah a cikin rayuwarmu din saboda bin Allah da manzansa suna samo asali ne daga ƙaunar da ake ma Allah da manzansa a cikin zukata ita kuma wannan ƙaunar ana fassara ta ne da aiki ba kawai kullum a ce tana cikin zuciya ba ina fata mun a wata shiga ce 'ya'ya suke yi wacce ba su kamata ba to a nuna musu ga abin da Allah da manzonsa suke so idan aka bar su suna yin abin da ya ci karo da abin da Allah da manzonsa suke so kuma ana da halin a hana su to an fifita abin da suke so ke ‘Ya'yan ne ko iyaye mata suke shigar da bata dace ba, a nuna musu wannan jallali ne Allah ga abin da yake so, da ni da ku duka yi ne na Allah. za haka mu bi Allah. amma idan aka bar su suka yi abin da suka ga dama to ko shakka babu ranar tashi alkiyama irin wannan alaƙa ce take rikidewa ta koma gaba ta koma aita tsine wa juna saboda ba a yi abin da ya kamata ba Allah ya kare ah, na'am فاتقوا الله ما استطعتم معكم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم wasma'u wa ati'u wa anfiqu ku ji tsoron Allah ku suwa ne waɗanda aka yi magana da ku ɗazu ya ayyuhal ladina amanu inda min jiko. waɗanda aka fuskantar da zance gare su aka ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna to daga cikin umarni da Allah subhanahu ya yayi mana sai ce fattakun ba a ku ji tsoron Allah matuƙar yadda za ku iya ma'ana haƙƙa tuƙatihi kamar yadda Allah ce ya ayyuka da jina amanu taɓawa haƙƙa tuƙatihi ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta na ji tsoronsa ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala daidai gwargwadon abin da za ku yi ƙarshen matuƙa aka ce daidai gwargwado ba ana nufin ka zo ka tsaya a mataki na biyar ka ce ya Allah ni abin da zan iya yi Allah ya san halin da kake ciki da gangar kai kaza ko ba da gangar ba kana da uzuri ko ba ka da uzuri ko da haka ka ji tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron idan aka samu uzuri sai wani abu ya shaka ko aka samu wani yanayin da ga wani abu kana so ka yi amma ka kasa ko Allah subhanahu ta'ala masanin abin da zuciyarta take dauke da shi ne na so in yi amma ban samu dama ba na so in yi amma na kasa ko daga nan sai Allah ya kawo fattaqullaha mastata'tu wasma'u Allah subhanahu ya yace ku ji kiran da ake muku amma ji ba wai ku ji da kunnuwanku ba a'a an san kuna ji ji na biyayya shi yasa aka ce wasma'u wa aqiu jin da yake haifar da biyayya jin da yake haifar da miƙauya jin da yake haifar da bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce wala kunu kallabi na falo. sami'ana hum la yasma'un anan an tabbatar musu da ji ji na kulle amma wahum la yasma'un an kore musu ji ji na aiki wani irin ji ake bukata ji na aiki ba ji na fatar kunna ina fata mun gane wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum Allah subhanahu wa ta'ala yace ku ciyar daga dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku khayran li anfusikum wannan shine alkhairi gare ku shine abin da zai datar da ku zuwa ga alkhairan lahira da alkhairin duniya da lahira wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya katangan karfe tsakanin shi da tsabar san kansa da fifita san kansa da abin da zuciyarsa take so to fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne ake kirga su daga cikin masu na fattaqullaha mastata'tum anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci takawa mana tsoron Allah me ake nufi da tsoron Allah abinda ake nufi da tsoron Allah kamar yadda muka sani shi ne an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya bainaka wa baina Allah bainaka wa baina azabillahi wiqaya bi awamirihi wamtisali a waziri ka sanya wani shamaki ko iyaka tsakanin ka da azabar Allah ta hanyar mene ta hanyar yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so da kuma kauce ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan ita ce ta kawo kulli dhunura ko tsarira ko ذاك التقى كما عند الملك ويكي سوى حل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى كبرز البيك أنا نادى منيا kauce musu wannan shi ake kira tagawa a nan wannan jumlar za ta taimake ka ka samar da wani ma'auni a cikin rayuwarka ka gane wani mataki kake a babin tsoron Allah tsoron Allah maɓuɓɓugarsa zuciya ce haka ne ko amma wannan abin da ake taskancewa a cikin zuciya yana bayyana ta ɓangaren ayyukanta. Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi kaza sai kaga nan da nan cikin hanzari kana bin umarninsa Allah subhanahu wata'ala ya ce a bar kaza sai kaga cikin hanzari kana bari wannan alama ce mai tabbatar da cewa a cikin zuciyarka akwai tsoron Allah sai kamar yadda muka sani tsoron Allah a cikin zukata mataki mataki ne akwai wanda yake mataki na biyar akwai wanda yake mataki na goma akwai wanda yake mataki na hamsin akwai wanda haka so daga cikin a taimakon da za ka yi mazuciyarka zuciyarka kullum ka rika ta a babin tsoron Allah ka rika kokarin haɓaka tsoron Allah ta ana turke zuciyarka tare da tirsasa mata sai ta bi Allah sai ta yi abin da Allah yake so فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم خيرا لانفسكم انا wasu daga cikin malamai suka ce wa an fiko khairan ai wa an fiko mali khairan anan ana nufin zuciya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in taraka khairan ai in in ya bar dukiyar da ake gado wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a wa an fiƙo hairan li an fusikun wannan mafa'ulun ne bi mudmar akwai mafa'ulun ne bi muƙaddar akwai abin da aka ake ƙaddarawa ne a jumlance wanda ba a ambace shi ba amma yana nan shi yasa ya samar da مفعولية أنا معنى كلمة تزم منصوبة وأنفقوا خيرا وسكم سكتش منصوب منصوب على الخبرية أسلم مجنر في تزم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا يكن ما أنفقتم خيرا لأنفسكم abinda za ku ciyar zai zama alkhairi gare ku duka waɗannan ma'anonin babu cin karo tsakaninsu ma'anoni ne masu kyau wa man yi kasho a nafsihi fa ula'ika humar muflihun a nan an ambaci ashuh me ya bambanci tsakanin ashuh da albukhul kamar yadda Allah ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi wanda ya ya zama mai rowa ko ya yi rowan ciyarwa a kan tafarkin Allah to bai ba kowa yake marowa kan shi? kuma mai bambanci tsakaninka da ashuh ashuh wasu daga cikin malaman larabci suka ce huwa ablagu min al-bukhul ashuh ya fi tsanan wata launi ne ko wani launi ne wani kala ne na rowa wacce ta ɗaran rowa zama rowa me kuke nufi da wannan suka ce a shi ne mutum ya yi rowar abin da baya bukata ya yi rowar abin da baya bukata idan ya kasance abin da yake hannunsa yana bukata to ai an masa uzuri in ya baya ba duk da ba haka ya kamata to amma wannan aibi ya fi zama aibi ne ba ka bukatar abu kuma kai rowarsa wasu suka ce a'a huwa ashuh huwa buklun bi almuru'a wal waja'a shuhi wani nau'i ne na rowa wanda yake da alaka da rowar alfarma abu ya zo ofis ɗinka za ka iya yi sai kai rowar kaga kila sainin za ka yi kila magana za ka yi to wannan shine shuhi ya fi rowa zama rowa wanda albukul kuma ita ce a ruwar da aka sani ta yau da kullum wata rana ɗaya daga cikin tabi'ai ya zo ya samu Allah bin Mas'ud yake cewa yake cewa da shi na halaka na kamar ka ce ka ce yana cewa ya shiga uku ya lalace ibn Mas'ud ya ce wa ma za me ya faru sai ya ce ai na samu kaina daga cikin asararru ban rabauta ba ce me yasa ce gashi ji Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ni kuma mutum ne da abu ya fito daga tafin hannuna sai an shirya da kyar ake iya fitar da abin da yake hannu in ji shi fa da kanshi yake ibn masud ya ce a'a zalikal bukhul wannan rowa ce kuma tur da mummunar ɗabi'a ruwa. amma shuhi a nan abin da ake nufi shine mutum ya ya ci daga dukiyar ‘yan uwansa ko waɗanda yake tare da su yana ji yana gani haƙƙinsu ne kuma ya hana su kuma ya kasance yana hana abin da yake ƙari akan abin da yake da shi wanda baya bukata wannan shi ne shuki ah, za ka iya cewa ma'ana shuki yayan albukul amma ke amma gidan ta da ah, ɗan ɗaki ɗaya ne amma shuki ya fi tsananan rowa akan ah, kan albukul wanda dukansu munanan ɗabi'u ne wanda yake da matuƙar muhimmanci mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya santa da su wanda har a wajen larabawa eh, ko aure mutum ya zo nema yana da cin abin da ake la'akari da shi a wajen ƙabilu cewa daga wata ƙabila wannan ya fito ƙabila ce wanda suka shahara da karanci duka waɗanda suka shahara da hannun jarirai amma ban sa mun fahimta ah, ina tuna wani zambo da da akhbar ne majalis wanda yana daga cikin zambo mafi shahara a babin ruwa ah, akhbar wanda bakinsa kamar reza yake wajen iya magana da cin mutuncin mutane wanda saboda rezancin bakinsa sai da ya ci mutuncin iyayensa mahaifiyarsa mahaifinsa sai wata rana ma da ya kalli gabas da yamma ya rasa wanda zai abin nan sai ce to yau ba za a yi ka da kare aka ce me zai faru ya ce yau zan taɓa mutuncin kaina yawa saboda bakin yana firri ya rasa wanda zai taɓa kawai da ya ما دوبي sai بوسه هذا kushe halittar da ده ما masa dama أبيك ne اليوم إلا تكلم أو بكفش فما أدري لمن هو قائل حرسنا أنا يو بينا يوم سنكي سنكي سي سي شروف إنا تني سنة تتربي إنا نيما وندا زن سوكي مسا شاترة تتيا برتانوا sai ce ban san wanda zan sai ce al'araniya wajen sabba Allahu kalkazu sai na duba madubi sai na hango wata fuska mummuna wacce Allah ya mata mummunar halitta haka ya dinga amsa kansa har ƙarshe wannan akhbar din wata rana yake zango ga abokanan gabansa yake so ya nuna matukar da suka kai a babu rowa da yake cewa قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم قالوا لأمهم بولي على النار فتمسك البول بخلا عن تجود به وما تجود لهم إلا بالإعداد إذا كنا لا تلا تجب وأن أتى مثل زنبو أكا أيبا تاك ومن كبيرة باب الروح يتي متانيني da idan baƙi suka zo gidansu kaga in baƙo ya zo idan gidan akwai kare ne zai zai haushi domin ya sanar da mutanen gida cewa ga wata baƙo fuska to da zarar sun fara jin haushin karen gidansu sun san baƙo ya zo sai su maza maza su ce ma mahaifiyarsu da take bakin kasko take suya ki sauri ki fitsari akan garwashin nan domin a kashe wutar duk kar ma su shigo su ga hasken wuta ballantana ta hango fusko to ita kun mahaifiyar saboda tsabar rowa a tun sifal baula bukhlan an ta juda bi sai ta in ta tashi za ta yi fitsarin a kan garwashin sai ta tana karte a tsarin fitsarin ta sai ta ci sai ta rage fitsarin ba za ta iya kwararowa gaba ɗaya wa ma ta juda lahum illa bi miqdari gare ta ɗan samma garwashin ɗan ɓangare da tsara saboda tsabar ruwa to kaga shuhi kenan saboda tana rowar abin da ba ta bukata kun fahimta tana rowar abin da ba ta bukata hasali ma tana rowar abin da in ta bar shi zai cutar da ita to amma saboda rowar ƴar asali ce ba za a iya ko sun so su kyautar ma ba za ta iya ba wannan yana daga cikin abin da masana adabin larabci suke cewa aqda'u hija mafi munin zamba da aka taɓa yi ma wata ƙabila a tarihi to menene karatun me ce alaƙa da duk waɗannan bayanan da wannan lafazin ka gane dalilin da ya sa Allah ya zaɓi lafazin wa man yuqa shuhha nafsihi ko a wata ƙira'a shazza wa man yuwaqqa shuha nafsihi mana wanda Allah ya taimake shi aka kare shi daga waɗannan abubuwa kamar haka tsabar san kansa tsabar fifita kanshi akan sauran mutane al'ananiya ma'ana shi kullum ina rabanci ina nawa ina nawa ina kaza fa'ula ikwamul muflihun ko kuma duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi ya hana zuciyarsa dan furuwa da duniya da abin da ke cikinta a ma ya fizge ta ya mai da ita abin da zai taka ya sami yardar Allah hakika wannan ya gobe na'am akramakallah إن تطلبوا الله حقا لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم waɗannan ayoyi da su Allah subhanahu wata ta'ala ya rufe wannan sura mai albarka wanda suke gayyatar zukata zuwa tabbatar da kauce ma wancan mummunar ɗabi'ar da aka ambata na tsabar rowa ko kuma mutum ya fifita abinda zuciyar shi take so na ba ta so ta ciyar. to su masu imani ba haka suke ba masu imani masu ciyarwa ne masu imani masu bayarwa ne kamar yadda sabon manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da wannan siffar Allah subhanahu wata alayan musu jinjina jinjinawa ta musamman falil muhajiri na muhajirin uku ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum as-sadiqun wal ladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أولوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم إن كتابين ليلة شما أنون ومن يوقى شوح نفسه قال هكذا صحابة من الرحمة صلى الله عليه وسلم سنسى مونا كمبيدا دمبر يبو na fifita abinda Allah yake so akan abinda zukatarsa suke so fifita neman yardar Allah akan tara dukiyar da suke da ita a ma sun kofar da dukiyar ne sun yi amfani da ita wajen neman yardar Allah ka yi ƙoƙari ka siffanta da wannan siffar a naira biyar ɗin da kake da ita naira goma ta naira dubu miliyan ɗaya miliyan biyu da kasance ka samar ma ah, ah, neman yardar Allah ta ɓangaren dukiyarka waje na musamman a cikin zuciyarka sauran bayanai insha Allah idan Allah ya kai za mu ji ah, ah, sauran bayanai da suke da alaƙa da waɗannan ƙarfi da malam da karanta mana waɗanda ba mu fassara su ba wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh